Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanmu da warhaka. mu da sake sare da ku a cikin shirin mu na bakon mako. Kamar yadda kuka sani, shirin bakon mako shiri ne wanda muke gayyato mutane wanda suka shara ta fanni daban-daban. domin zuwa mu tattauna akan matsaloli ko kuma ci gaba da aka samu a wannan jiha tamu mai albarka. A yau shirin namu ya karɓi bakuncin mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara wato Malam Ibrahim Wakala Muhammad Liman. tare da ni mai gabatarwa samira ibrahim ranka daɗe muna maka barka da zuwa wannan salamu alaikum rahmatullah yawwa to ranka daɗe dama wannan shiri namu duk wanda ya zo yana ba masu kallo takaitaccen tarihinsa to a takaicin takaitawa ne dai an haife ni a garin gusau shekarar 1966 ta turawa amma ranar a ce gata a lokacin mu ba shi suke rubutawa ba hmm. sai dai abin da na sani shine cewa na sun faɗa mini sha shida ne ga watan zulhijja na wannan shekara din saboda haka rubuce ga fasfot ɗina an sa sha biyu ga watan september na 1966 wannan shine zan iya tabbatarwa na fara karatu a hannun mahaifiyata sannan kuma hannun kakana liman mahe sannan hmm. kuma kuma hannun kakana na mahaifiyata malam murtala damba daga na aka sani makarantar boko ta sabon fegi primary school da ake cewa dan ture firamare school ina cikin ta aka mai da ni makarantar islamiyya ta malam mahadi hmm. na malam yahuza a sabon fegi primary school wanda yanzu ake cewa dan ture primary school a nan ne primary school nawa na kare na je secondary school ta shinkafi ne secondary daga nan na dawo gida na ci gaba da karatun islamiyya na tsawon a watanni ko shekara hmm. na ci gaba a makarantar sokoto da ake cewa federal school of art and science uh, fsas can na fara ina yi ina a nan ne na samu aka ɗauke ni a sudan inda na je karatun diploma akan education da islamic studies wato tarbiyya da karatun musulunci hmm. na ƙare na dawo a daidai wannan lokaci na buɗe makarantar islamiyya da ake cewa ta hibzullahi ina karantarwa a nan kuma sai suka sake aiko mini na ci gaba da digiri nawa a kamfanin shari'a ina cikin yi kuma na kare ranar da muka kare kuma aka sanar cewa ni ne gwarzon shekara an bani in ci gaba da masters nawa a makarantar musulunci jami'ar musulunci ta umdurman domin in yi karatun digiri na biyu hmm. hakan abin da ya shahi shari'a da fikihun malamai daban-daban alhamdulillahi akan haka nake har uh, lokacin da uh, na fara ayyuka uh, karantarwa uh, makarantar G gas. Uh, hmm. Gwamnan Girls Arabic Secondary School da ke na Angusau. Mm. Uh, alhamdulillahi ina a cikinta aka yi min kwamishina uh, na lamuran addini a shekarar 1999 lokacin gwamna Ahmad Sani Rimin Bakura. Eh, na yi kwamishinan addini tsawon shekara takwas ina godiya ga allah subhanahu wa ta'ala bayan karewar mu a wannan shekara hudu lokacin da mahmud aliyu yake gwamna na kasance ina aiki da eh, majalisar eh, dokoki ta kasa a cikinta nake kuma sai muka da muka shiga da siyasa hmm. inda ne takarar mataimakin gwamna tare da mai girma gwamna abdulaziz yari tare da shi niki ina mataimakinsa yana gwamna tsawon shekara takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka wani lami lafiya muka kare da mulki lami lafiya yanzu kuma ina zaune ina hutawa kuma ina mai goyon bayan gwamna Muhammadu Bello Mutuwar Marado. To, masha Allah. To, ranka daɗe, ka yi mataimakin gwamna. wato a tsohon gwamnatin honorable dr abdulaziz yari abubakar to wani irin abu ne za ka yi bugun gaba da shi ka ce kunyi lokacin da kuka yi shekara takwas kuna mulkin jihar zamfara wallahi babban abu ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni abin da zan yi bugun gaba da shi sai mm. ce na yi bugun gaba ga cewar na yi mataimakin gwamnati shekara takwas na kare lafiya Mm. ina godiya ga Allah domin kullum ba farkon ba karshen in an ce kuma abun da za mu yi a matsayin gwamnati ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan cewar an yi tituna an yi gine-ginen makarantu kuma sannan ina kara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala na yi zama da shi a matsayin mai da'a da biyayya ba mai cin dogadogai ba mm. Allah subhanahu wa ta'ala ya san da haka ina godiya akan wannan Hanka ya tsawon lokacin da kuka yi kuna mulkin jihar zamfara babban matsalar da ake fuskanta ko in ce babban kalubalen da ake fuskanta a jihar zamfara shine matsalar tsaro to me za ka ce dangane da wani irin kokari kuka yi na magance wannan matsalar da har kuka sauka kan mulki ba a magance ta ba sai da wannan sabuwar gwamnatin ta zo ta magance ta cikin wata take kan magancewa cikin wata uku zuwa hudu da hawanta wato na san cewar idan za a ce kuma menene damuwa ta a lokacin da nake mataimakin gwamna sanin cewa babban damuwa ta jinin da ake zubarwa kashe-kashe satar al'umma satar dukiyoyinsu rashin kwanciyar hankali wannan ba ba karamin tashi hankali ba ne domin na tabbatar da cewa Allah zai tambaye mu ranar tashin kiyama akan duk jinin da aka zubar akan duk wanda aka kashe da duk wanda aka tayar da hankali Allah subhanahu ta'ala zai tambaye mu akan wannan saboda haka na san da cewa wannan shine damuwa ta da shi nake kwana shi nake tashi Allah ya sani na tashi tsakiyar dare karhe ɗaya ne dare karhe ukun dare na shiga cikin daji kan ya zamu mu samu a kai kashin waɗannan abubuwa ɗin na yi iya karye na wajen ba da shawarwari wajen jawo hankali wajen karfafawa amma aka ta samu matsalolin da can har a lokacin da kuma na shiga gaba wajen ganin sasanci da sulhu da sauran al'umma bayan mun ji koke daban-daban daga wani bangarora amma a kodiyaushe kana mataimaki ba kai ne gwamna ba kana tare da wasu dole sai ka samu waɗansu tikila su ta zuga su kawo wasu abubuwa har a kai ga cewa abin da kai ba daidai ba ne aka haɗa mu da gwamna akan wannan ya ji shi bai yadda da wannan ba a bashi ci gaba da abin da yake yi wannan idan an ce na samu saɓani da gwamna abdulaziz wannan shine babban saɓanin mu kan cewa ni ina ganin cewa allah zai tambaye mu akan wannan jini da aka zubarwa kuma ni na gamsu da cewa ba so ne bane ba yarda shi bace ba haka yake so ba ba goyon baya yake yi ba amma hanyar da ya bi domin a gyara ina hangen cewa ba ta kai ga gyaran Hmm. saboda haka a lokacin nake cewa a dawo a biyanyar da ta dace domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar mu hmm, wannan shine babban abin da dame mu ina godiya ga Allah subhanahu ta'ala lokacin da mutawalla ya nemi mu bashi goyon baya muka tattauna da shi da ni da shi alƙawalan da muka yi na farko shine cewar zubar da jinin gai dakata a yi yadda za a yi a samu zaman lahiya da kwanciyar hankali jihar zamfara ya ce ya muna alkawali kan wannan alkawali na biyu addinin mu kai ya tozarta ya ce ya alkawali kan wannan Alhamdulillahi ranar da aka ce an rantsar da shi jawabin shi na farko bayanin da fara shi ne kan zaman lahiya da kwanciyar hankali da kira zuwa ga sasanci da kwanciyar hankali kuma shi abin da ya samu gaba sai gashi abin ya kwanta ga baki ɗai ya yi ƙasa ba a cewa an kai ƙarshen wannan fitina amma dai alhamdulillahi za a cewa yanzu yaushe rabonmu da mu ji an ta da gari an kashe al'umma an je jana'izar al'umma da yawa duk wannan abun ya bi iznillah ta'ala ya tafi kenan kuma ba zai dawo ba in Allah ya yarda to madalla ma tambaya da nake so in maka ki ai mhm. ka fara magana akai kenan mhm. wato mutane sun sa akwai kyakkyawar fahimta tsakanin ka da tsohon gwamna wato abdulaziz yare lafiya kalo kuka fara tun shekara nawa kusan karshen mamulki mhm. aka zo aka je duniya na ta ji kanku kullum zaka ce ma masu Kano da wallahi akwai abubuwan da lokacin hudin su wala Allah bai yi ba shi gwamna Abdulaziz ya sani na sani Wadanda an zagaye da mu kuma sun sani hmm. amma babu laihi ka hudin wasu abu hmm. daga ciki shine cewar wannan abun da ke faruwa na kashe-kashe da rashin kwanciyar hankali hmm. lokacin da ya zo yake cewar ga wani da yake son ya gaje shi Allah ya sani a lokacin abin da gaya mashi ce ba kwaɗayin mulkin ya dame ni ba da girma gwamna amma wanda abubuwan nan da ke faruwa na kashe-kashe ni a matsayina na mai son a ga an bar zubar da jini an samu zaman lafiya daga cikin matsalar nan abun da ya sa ta kici ta kicen yawa mai girma gwamna ba ka zama idan mm. an neme ka ko ga waya ba a samun ka baka zauna Najeriya ba baka zauna ba kana kasashen waje ko kana Abuja samun ka yana wuya to wanda kake son ka ɗauko ya zama gwamna yana kwamishina amma ana cewa ya wata hudu biyar bai zauna ofis bai mm. zauna ba to ina ga in ya zama gwamna dukkan suke nin dai ba su zama saboda haka ni ina ganin cewar don Allah ka zauna da al'umma a samu mm. mafita kyakkyawa da za a samar ma jihar Zamfara mafitar da za a bar wannan kashe-kashe wannan shine babban abun da zan iya cewa na farko da muka fara samun yan matsala eh. kamin nan hmm. bayan nan kuma wasu abubuwa sun ta biyowa wanda ya kasance cewa dole ga duk mulki ga duk wada sai an samu hadawa masu ƙara zuga su ji cewar wane ya isa wane bai isa ba to irin wannan abun ta faru a zuga shi a ce a hana mini tahiya a hana mana moci a hana ni kai kawo kar a bari in yi kaza ta kai ga ina mataimakin gwamna a hana ni shiga government house ina hmm. mataimakin gwamna in zo taro <laughs> a ce mini ga wani ya zo gwamna ya ce kan yi magana a madadin ga wanda zai magana a madadin gwamna an samu na constitution ce ayyuka da ya kamata yi an hana ni ka hatta gidan da nake zaune gidana wanda yake tun kame a jihar zamfara ne hmm. sai abuna wata rana an ka ga rubuto mini cewa wai gidan gwamnati ne in sanya da zan <laughs> daga tuban abubuwan ce to tun da Allah subhanahu ta'ala dai shi ke kashewa ke rayawa shi ke talautawa shi ke arzutawa gani gani ta shine cewa ba ni sujada ga wani Allah zan tsaya kyan akan mutunci na wajen kare mutunci na ba zan ci mutuncin wani ba amma da ikon Allah ba zan bari in kaskanta ba a gaban kowa alhamdulillahi kuma Allah subhanahu ta'ala karbi addu'ata ya kare ni na kare lami lahiya na kare ina da izza da karama ina da kwarjini in shiga cikin al'umma in yawo lami lahiya waɗannan da na yi zugan su sun ka koma sun shiga set aside ko kuma <laughs> Allah fa'alam dai <laughs> ta madalla kan ka da ko za mu iya sanin abin da ya sa ka bar shi tsohon gwamna ka koma kungiyar gx. ai ban rabu da shi ba bai rabu da ni ba ban san mm. yanzu za a iya cewa ba gwamna yake mataimaki nake mm. har ya sauka yana gwamna har na sauka yana mataimakin gwamna saboda haka in an ce a mulki muna tare mm. amma in an ce ga tahiyar siyasa abinda ni ce ya za a yi jihar zamfara a cece ta a bar kashe-kashen nan a bar zubar da jinin ga a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali an kabi hanyar da ni yana ganin ba za ta bulle ba ni ko ni ce ga shawara ta an ka ce ban isa in ba da shawara ba ni ce tumu mu ci gaba da tattaunawa aka ce ba a son tattaunawa ta ni ce a'a a zo a yi abin da aka aka ce za a nuna mun ban isa ba hatta a mu hatta a mu na ce to shikenan inda Allah ya san na isa zai za ga mafita inda take saboda haka wannan ake yan uwana na G8 sun nemi farko ni ni kadai ne muka je a sakkwato tare da yarima ya gayyace mu yake cewa ga wanda ake ce to bi a shawara aka ce a yi shawara in je in sai fom. ni ce to shawara inda haka ne ni ko sai in ina zuwa in faɗa ma Abdulaziz cewa shawara ce mun kai ko ba mm. canzawa sai an sake zauna an shawara mm. ne isko Abdulaziz mafarko na faɗa mashi na je na sofom na dawo alhamdulillahi irin tarbo da ni samu a jihar Zamfara da mm. Gusau da al'umma sai ni kara godiya ga Allah subhanahu ta'ala akan wannan na yi wannan ran talata rannar ba sai ga wasu yan uwa na G8 sun bugo mini waya tun ana ma kai G7 cewa don Allah suna neman mu haɗu da su a abuja domin mu shara wajen shawarar ce aka kawo shawarar cewa a sake fitowa ga baki ɗaya mm. a lokacin marafa ba yana yana Legas aka ce a sake dawowa muka sake dawowa ranar wata lahadi kuma alhamdulillahi aka tarbe mu mm. daga nan da shi marafa ce shi ma zai ta shigowa ya biyo ta sokoto aka tarbe mu muka haɗu mu takwas aka ce yan takara tara ne to mu takwas ɗin nan mu haɗa kanmu ya za a yi mu zo mu zauna da gwamnan mu Allah ya sani har an ka zo rikicin da aka yi na primary election wanda aka yi na kato bayan kato hmm. duk ra'ayin mu shine cewa a zo a zauna a samu fita amma aka ce a za a nuna mana karfin mulki a nuna mana cewa wanda ya isa ya isa za a nuna mana cewa mu ba kowa bane ka to mu je zuwa a gani Allah subhanahu wa ta'ala mai kariya ga bayinsa ya bada kariya ya bada mafita inda har aka kawo inda ake alhamdulillahi zamfara ce muke yi don ita ba don mu yi mulki ba kuma mm. Allah ta'ala ya babello muhammad Mutawalle to madalla to masu kallon mu kaje ku shagala kuna kallon shirin bakon mako inda muke tattaunawa da tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara wato Malam Ibrahim Wakala Muhammad Liman a nan za mu je hutun takaitaccen lokaci za mu dawo ba da daɗewa ba Standard Voice Television ko kuma SVTV a takaice. Standard Voice TV tashar farin cikin al'umma. SVTV tashar tsage gaskiya da ba da sahihan labarai na gaskiya da nishadi. Wanda ma ku bi ni da amin gado wani sako ko a kirista ko a musulmi gado da nishaɗinku, Standard Voice Television ta shirya tsaf domin kawo maku wani sabon shiri mai suna filin waƙoƙin 'yan siyasa, inda za mu dinga kawo maku waƙoƙin 'yan siyasa domin shaƙatawarku. Shi wannan fili an buɗe shi ne ga kowa da kowa. kuma biya ake yi don sa maka waƙoƙin da kake so. Muddin dai waƙoƙin ba su ɗauki alfasha ba ko kuma cin zarafin wani kowata. Ina ji mutan wannan jiha suna waɗin akwai shi da tarbiya. Ga silsila ta kwarai ɗan shehu da mugunyar tarbiya. A don ka ka cancanci a bi ka kayi biya tun mun jiya. Mu mun bi hanyar gaskiya inda za a zauna lafiya.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 ka bari a barka a baya wajen sayan wannan filin na waƙoƙin 'yan siyasa. Domin jin ƙarin bayani a tuntuɓe mu akan lambar waya kamar haka. Sifili takwas ɗaya shida biyar bakwai bakwai biyar bakwai tara bakwai ko kuma sifili takwas ɗaya sifili shida bakwai bakwai biyar biyar biyar takwas. Gidan gizo kowa sai kallo ina da iyawa. Ka tangare sarki sai kallon kiwa lekawa. To dala masu kallon mu barkan mu da dawowa hutun takaitaccen lokaci kar dai ku manta muna tattaunawa ne da eh, tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara wato Malam Ibrahim Wakala Muhammad Liman. To wani daɗe. Yanzu gashi da 'yan ƙungiyar GH ɗin da kuma shi tsohon gwamnan jihar Zamfara duka an yi yi hukunci kotu ta an shi abin nan ta ba ma jam'iyyar pdp to yanzu riba ne ne a cikin wannan Allah mun ci riba kwarai da gaske na farko shine cewar da an bari hmm. wannan ɗoke ɗora ta ci gaba hmm. da na farko sa iya samun shekara goma ashirin nan gaba mutanen mu jihar zamfara za su koma kamar bayi ga duk wanda a gwamna za a ce duk abin da gwamna ya ce haka nan aka yi hmm. ba mu iya canzawa hmm. to yanzu wannan abin da aka yi al'umman mu za su ji sun samu yanci hmm. duk wanda a gwamna zai taka tsantsa ya gane cewa akwai bukatar ya karbi kowa ya zauna da kowa ya saurari shawarar kowa na biyu kuma shine cewa babbar ma nasara da aka samu kare akida a lokacin da ake yin wannan akwai da dama malaman duba da sauransu masu cewa su sun riga sun buga haka sun ka gani wane ne gwamna duk abinda al'aziz ya ce haka nan aka yi wanda an fara zuwa mu baya a da sauransu to da wannan ta ci gaba Allah kaɗai ya san da imanin shi zai taɓo akan cewar ba abin nan sannan kuma kowa ya san ba a firamare ba an ka so aka ce iya eh, an yi an ka lika cewa an yi to da abin eh, sun ci nasara da hmm. abin da zai biyo baya shine cewa demokradiyya ga zai koma cewa gumama mulkin soja da ita kenan amma da aka yi haka mutawallan dole ta ka tsantsaye nemi shawarar jama'a abdulaziz shi ma dole ta ka tsantsaye nemi <laughs> zama da jama'a duk wannan kowa sai ya gano kowa matsayi ne kuma duk mutum mutum ne yana da mutunci ya kamata a karrama shi ni yana ganin nasara ce wannan ga demokradiyya gama al'umma mu ta jihar zamfara baki da yanta to dan ka akwai ne raɗin mutane suna cewa musamman 'yan jam'iyyar ku ta apc mm. suna cewa ka shiga cikin harkokin jam'iyyar pdp ko kuma a ce ana cewa tare kake da jam'iyyar pdp ba tare da ka canza sheka zuwa ita eh, jam'iyyar pdp ba to kome me za ka ce dangane da wannan a farko wasu ma cewa su kai na kuma pdp na ta faɗi ni ban kuma pdp na na apc na sannan na biyu na sha faɗi gaban kowa mm. cewa apc ko pdp ko wata jam'iyya ba kalmar shahada ba ce ba aƙida ba ce balantana a ce yau in an anshe ta gare ka mm. ka yarda ko kuma in ka bata ka yarda mm. abinda a gaba na addini na al'ummata ya za a al'ummar jihar zamfara ta zauna lahiya ya za a al'ummar jihar zamfara samu ci gaba sai ka duk wanda zai kawo ci gaban jihar zamfara abinda a hankali da natsuwa ga duk mai imani ga duk masoyin jihar zamfara shine ya bashi goyon baya domin a ci nasara alhamdulillah yau Allah ya ba mu tawalle to shikenan sai in koma gefe in ce mu tawalle ba ka zaman lahiya ya da ba a zaman lahiya an yi kashe kashen daji ko mu zo mu ce gwamna kai ma ba ka zaman lahiya a tun da fatan kasa ba ba wannan bane abinda nasara in bashi haɗin kai in bashi goyon baya in karawa bashi domin jihar mu ta ci gaba kuma shi nake yi alhamdulillah to in ka dade ka yi fice a jihar zamfara Najeriya da kuma kasashen musulunci a kan rawar da ka taka A wurin aiwatar da shari'a musulunci lokacin mulkin tsohon gwamna yarima um, to ko menene tunanin ka dangane da abin shari'a musulunci a wannan gwamnati alhamdulillahi tun da muka tashi mun tashi akan cewa ayyukan ya za a addini ya ci gaba hmm. ya za al'umma su taimaka shari'a ta karfafa alhamdulillahi ga wannan muke tun muna makaranta islamiyya da makarantar boko da mss da muslim foundation har muka dawo kamin a jihar zamfara muka shigo harka mm. harkar siyasa cewa a siyasance ana iya amfani da siyasa domin ganin a gyara halayen jama'a addini ya shige su a mm. samu cigaba ci gaba alhamdulillahi akan haka muka fara tun kamin a jihar zamfara muka shiga siyasa muka fito da tsari na yarda yi masu addini su zo su haɗa kai a zaɓi mutumin kwarai ba wanda zai sace dukiya al'umma ba hmm. sannan kuma wanda zai iya amfani da gwamnati domin ya yi ma addini aiki alhamdulahi mun yi wannan mun ka samu kansilola mun ka samu local governments lokacin da aka yi jihar zamfara ko mun yi amfani da wannan muka shiga siyasa allah ta'ala ya ba ahmad sani riman bakura nasara daga cikin alƙawalan da mun kai shi za a yi a taimaka ma addini nan take hmm. sai ce yana so ya ma'aikatar addini kuma ya ɗauko ne ce in zama kwamishina na lamuran addini hmm. abu da ne kokari da shi a lokacin ya za a yi al'umma musulmi su haɗa kai ba a rarrabu ba a yi ta kashe-kashe da juna ana musulmi alhamdulillah mun samu wannan haɗin kai ɗin mun kaga cewa za a taimaka ma gajiyayyu alhamdulillah mun samu wannan na fito da hukumar zakka da wakafi alhamdulillah muka ga cewa za a amfani da dukiyar al'umma dukiyar gwamnati a yi masallatai makarantun ne alhamdulillah kuma Allah ya ba mu nasara akai ta yin waɗannan abubuwa ɗaya muna godiya ga Allah abubuwan da muka yi a lokacin kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa muna kuma muna alfahari da irin kokari da gudunmuwar da muka baya ga wannan lokacin kuma akan ta muke har yanzu insha Allah to amma ni ban ji ban ji a kanin in ka bana wannan gwamnati kawai na ji bayani <laughs> ah. bayani eh, gwamnati ne tunanin ka akan a bane dan shari'a musulunci ga wannan gwamnati kuma kamar da na faɗa alkawalin da mun kai da lamar radon mm. na farko shine cewa a dakatar da zubar da jini da tashin hankali mm. uh, mutane su jin cewa kamar to don yawan fara cewa addini ba mm. ai addini bai tsayuwa idan mutane ba su samu kwanciyar hankali ba ko sallah ba za su iya yi ba in ba kwanciyar hankali sai haka abin da muka fara kenan na biyu muka yi da shi cewa addini ci gaban addini da karfafa shi alhamdulillahi ya yi kwamiti wanda kuma ya sani ciyaman na kwamitin na cewar yadda za a ga ayyukan addini da farfaɗo da su da karfafa su da inda suka da matsala a gyaggyara su alhamdulahi mun yi aiki wannan kwamiti ko mun ba da rahoto ga gwamnati hmm. ko mun ba mai girma gwamna hmm. abinda an gare mu abinda an wajibi na hmm. ba da shawara karfafawa yin addu'a saboda haka ina nan ina ba shi shawarwari ina karfafa shi ko ina mashi addu'a ya ci nasara to madalla to ranka ko kana da wani abin da zaka ce wanda ni ban tambaye ka ba wallahi babban abun da zan iya cewa al'umma mu jihar zamfara mu kara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da muka ga mun dan fara samu na zaman lahiya da kwanciyar hankali ko mu kara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mun da zaman lahiya da kwanciyar hankali akwai sauran wurare da har yanzu ba a rasa dan wasu moci ba wanda zai nuna damuwar tashin hankali din wajibi ne mu ci gaba da karfafawa da addu'o'i da ba da shawarwari da ba da haɗin kai na ganin an samu zaman lahi da kwanciyar hankali haka kuma babban kira na ga kowa shine cewar duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba gwamna ya ba shi mulki in mai hankali kai ka ci gaba da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa jagorancin shi ya amfani al'umma baki ɗayanta zamfara ita a cikin rayuwata zamfara ita a cikin tunanina da ita nake kwana da ita nake tashi fata ta in ga ci gaba a jihar zamfara in ga zaman lahiya da kwanciyar hankali a jihar zamfara in ga bunƙasar arziki a jihar zamfara saboda yan jihar zamfara kira na gare su shine cewa a haɗa kai wani abu na siyasa ya riga ya wuce mai sha ta riga ta sha wanda Allah ya ba ya riga ya bashi ko ka ki ko karka so yau mutuwa gwamna saboda haka ba abin da ya kamace ka illai kowa ya zo a haɗa kai da mutawallan nan a ci nasara ya samu nasara domin jihar mu ta ci gaba inda ya kuskure mu gyara mashi inda kuma ya ki gyarawa din gaba na nan tafi hmm. sai mu ga cewar in siyasa ta da ya za a yi amma yanzu ba lokaci ne na faɗace faɗace da rikice rikice ba akan wannan hmm. haka kuma kirana ga dukkan al'ummar musulmi shine cewar kasar mu gabaki ɗayanta mu ci gaba da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shugaban ƙasar mu isassan lahiya kuma ya bashi nasara da karfafawa domin ganin muhammadu buhari ya ci nasara ya kai mu ga next level din da kowa zai ce madalla a lokacin da zai safka din haka mm. kuma ina godiya ga dukkan al'ummar jihar zamfara ga addu'o'i haɗin kai soyayya da ƙauna suke nuna muna kuma ina ƙara roƙo ga al'ummar jihar zamfara akan cewa ci gaba da yi muna addu'a Allah subhanahu ta'ala shi mu gama da duniya lami lahiya wala Allah kuma in yi jinjina ga Standard Boys Television wadda gidan television ne da na isko ni ziyarce ku da wannan gaita da kuka yi mani wajibi ne in jinjina muku kuma in muku godiya na zo na ga gidan television kuma na kallace ku ga television ba ɗaya ba biyu ba na ga shiraruwan ina fata ku rike akan haka ku rike kowa ku zo kuma ku tafi tare da kowa da haka ake so a ga duk abin da zai kawo ci gaban jihar Zamfara da zaman lafiya da jihar Zamfara ma ina kira gare ku Standard boys Television ku ba da taku gudunmawa wajen ganin ci gaban shari'ar musulunci insha Allah amin amin muna godiya sosai to masu kallon mu duka duka anan muka zo karshen wannan shiri namu na bakon mako inda muka tattauna da tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara wato mana ibrahim wakala muhammad liman tare da ni samira ibrahim ko tare mu a mako na gaba domin ganin wani bako za mu kawo muku kuma wace irin magana ce za mu tattauna da shi akai. kai bako